kai jiya wani ma katifa ce matsalar shi ita ya sata katifa wani filo wannan ba abin dariya ba ne wani ya siyo shinkafa yana siyowa ka fasa mai shago kila bashi ake bashi in ya sayar ya kai a ƙara mai wani mafi yawa 'yan kasuwannin rufin asiri ne wani zai je ya nemi ƙaci barka da zuwa Aljawul tv ku dangwala mana alamar subscribing sannan ku danna ƙararrawa domin kasancewa a tare da mu a yaushe. Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake jimurin kasancewa da mu a cikin wannan tasha tamu mai albarka. A yau muna ɗauke da tsokacin Shek Ibrahim Aliyu Kaduna game da abin da ya faru a zanga-zangar da aka gudanar a ranar Alhamis ɗinnan nan da ta gabata. Lamarin da bai yi daɗi ba a jihar Kano inda yanzu haka an saka kafiyu a garin inda Sheikh Ibrahim Aliyu Kaduna ya maganci sosai akan zanga-zanga sai ku gyara zama domin jin tsokacin nasa amma kafin nan muna roƙon ku da idan wannan shine karan ku na farko a shigowa wannan channel din ta mu albarka kar ku manta da ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar karara wanda zarar mu dora muku bidiyo zai zo gare ku sannan ku yi mana like da share like din ku shine zai dinga tabbatar mana duk abin da muka dora muku yana matukar gamsar da ku wurin kai da fito na fito a fito ana ba ma so ba ma so mace da hijabi tana hauka a titi ba ma so ba ma so eh. ba ma so babu ko shakka a cikin irin wannan hayaniya gari zai shiga fauda za a shiga hayaniya barna kai jiya wani ma katifa ce matsalar shi ita ya sata katifa wani filo wannan ba abin dariya ba ne wani ya siyo shinkafa yana siyarwa ka fasa mai shago kila bashi ake bashi in ya sayar ya kai a ƙara mai wani mafi yawa 'yan nan rufin asiri ne wani zai je ya nemi katon gida a bashi kaya ya sayar mai da kamfani a bashi wani yanzu ka zo masha sha bala'i baka sani ba ka je kaga mutum ya aje yan kwarorin tifofin shi biyu ko uku da su yake neman abinci da nauyin kansa da iyalansa ka kona mutane an tara musu motocin siyarwa shi dillali ne kawai motocin na wasu ne ya sayar ne ya kai kuɗi a sake siyo wata ɗan raba riba ka sa musu wuta to shi mai sayar da motocin nan da mai tifofi da ka ƙona da mai shagon abinci shine gwamnati shine gwamnati kai mu dawo kan hankalinmu gwamnati daban mai sayar da motoci daban gwamnati daban mai shagon abinci daban wani abin bayanan bakin shi yana nuna maka hassada ce da bakin ciki wane yana da arziki ni ban da shi bari a fasa kowa ya rasa in kai dan hassada ne har duniya ta nade bakin ciki ne zaka ci gaba a ciki har ka mutu dalili kuwa Allah ya ce wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizqi Allah ya fifita wasu akan wasu wurin arziki har abada sai kaga wanda ka fi sai kaga wanda ya fi ka gara ma ka zauna lafiya ka yadda da abin da Allah ya baka warda bai ma kasam Allahu laka ka zauna lafiya Allah ya ce na yi haka ne liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya don wani bangare ya rike bangare a matsayin leburori wane ne leburan wane wane kuma shi ke ma wani aiki haka Allah ya tsara duniya idan da babu wanda ke gini ka isa in kowa mai kuɗi ne ka isa wani ya ma gini ka isa wani ya ma likita ko ciwo zai kashe ka amma sai Allah ya tsara mu yadda da tsarin Allah mu zauna lafiya tsarin Allah shine tsari to kaji babu ko shakka za a samu hayaniya da banna da abin da ke faruwa na fito na fito da muke gani wasu na cewa wai end bad governance bad governance kai da aka baka taliya kai zabe kuma yau ka ce bad governance amma baka da kunya ba zabe suka ci ba ba taliya suka bada ba ba kudin su suka bada ba duk wanda ya fito zanga zanga ka tsaya da shi ka ce tsakaninka da Allah ka karbi kudi ko ba karba ba tsakaninka da Allah ka karɓi taliya ko ba karɓa ba mutum ne zai iya rantsewa tun da ka karɓi taliya ai an gama taliya ba ai haka ba na farko kana cikin yancin hanci da rashawa na farko kenan shi wanda ya zo na baka kuɗinsa wawa ne shi kwakwalwa ya fika abin da ya fika kenan ya san cewa gaba zai mai to ku bari su mai da kuɗinsu shekara takwas kare zai yi duka ɗaya yi. sai dai mun gyara hali mu din ne muka karɓi taliya aka karɓi kuɗi aka yi zaɓe yau ga inda aka dosa dama shugabanni a nan masu tsayawa takarar ma za ga duk ba na kirki sai dai ka duba mai ɗan sauƙi-sauƙi da wanda zai ma cuta goma da wanda zai yi biyu ga ce to gara wanda zai yi biyu amma duk cutar ka ba wani na kware ciki a dai waɗannan da suke tsayawa takara ka gaya min na kirki wanda ya san Allah ita kanta demokradiyya ba fitina ba ce me alherin ta gare mu wanda ci gaba ta kawo da aka fara demokradiyya zuwa ya mutum na kashe ana tsinalar da jini ko jiya ina ganin bidiyon wasu suna bin yan sanda suna duka yanzu dan sandan nan ya harbi dukan shi ake dan sanda na gudu da bindiga a hannunsa zuciya zuciya ce ni dai da nake magana da kai ina da bindiga ba ka bi na kana duka a'a ni ma haihuwa ta kai da ka haife ka illa kawai duk abin da dama dana maka ne in so daga baya zuwa yi magana ita ce gaskiyar magana yadda kake da rai ni ma ka nake da rai cewa haka dan ka fito zanga zanga ka a ina aka faɗi haka ba hauka bane dan sanda an bashi bindiga an bashi training kana bin shi kana duka da bulala yana gudu ka kika kyale shi kai ga dan iskan gari ba abun ba kenan bari ya dana ma bindiga mu gaida zai duk wayanda aka kashe dinnan karshe an kashe banza nawa yau aka bara? a kashe mutane a kashe banza yau aka bara? ko ko shi dan sanda waɗanda suke shiga soja da yan sanda ba yan uwanmu bane wani ka ne wani na ne wani wanka ne wani wana ne shi ma yana da gidansu ana son shi ita dai gaskiya ba ta da daɗi ba karɓa haka nan wasu na cewa a kawo ƙarshen mummunan gwamnati gwamnatin taliya wasu kuma suna cewa gwamnati ta faɗi a canja gwamnati yau in gwamnati ta faɗi wa za ka kawo <clears throat> yau a ce shugaban ƙasa ya ce na sauka wani ya zo a yi riƙon ƙwariya. inyamurai ba su yadda ku yi riƙon ƙwariya. kuma ba ku yadda nan rigima za ta fara waye zai riƙon ƙwariya? shi ɗan riƙon ƙwariya in ya riƙe ƙwariya ya ji daɗin ta waye ce maka ba da zai yi ko ba haka ba ne rigima za mu ta yi shi yasa abin To kun da ji tsokacin Sheikh Ibrahim Aliyu Kaduna game da zanga-zangar. Me za ku ce akan haka? Ku ci gaba da bibiyar mu a cikin wannan tasha ta mu albarka. Kar ku manta dai da ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar kararra wanda zarar mu dora muku bidiyo sai zo gare ku. Mun gode da sauraron mu da ku kai.